alama ya nuna ku masoya annabi muhammadu ne musamman wa'in dattijai waɗannan dattijai wallahi kuna ƙara mana moral kuna ƙara motsa mu kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa allah ya saka muku da alkhairi allah ya saka muku da alkhairi gami yadda kuke nuna kishi cikin sai na rasulullahi yan uwa ku in ba ku manta ba a kwanakin baya lalle mun zo mun jinjina wa mutanen kano yadda suka taso suka nuna kishin manzo allah ta yadda ɗaya daga cikin wahabiyawa ko jagoran wahabiyawa mai suna umar rijiyar lemu ko dr sani umar rijiyar lemu yadda ya zo ya zage manzan Allah ya zagi iyayen manzan Allah ya ci mutuncin iyayen manzan Allah mutanen Kano masu kishin manzan Allah suka ce ba za su yadda ba aka kai shi kara kotu ya gudu to yanzu ma jiya sha hudu ga watan takwas an kai shi kara ya gudu da yake ba shi da gaskiya ai shi mai gaskiya duk inda yake baya gudu tsayawa yake yi ya tabbatar da gaskiyansa amma da yake Dr. Sani Umar Jan Lemu ba mai gaskiya bane kuma ya tabbata bai isa ya kare kanshi abin da ake tuhumarsa ba kaga ya ki tsayawa sai raɓa-raɓa sai guje-guje lallai mutanen Kano Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi mutanen Kano kishin ku da annabi yana burge mu wayannan tsofaffi da kuke tsayawa kuna ƙara mana ƙarfin gwiwa ne kuna ƙara mana moral ne kuna ƙara mana wani irin caji ne a cikin jikinmu karami baya game da lamarin Muhammadin Rasulullah Allah ya saka muku da alkhairi yan uwa bari sanya muku ku gani jiya an shiga kotu zama na biyu yadda aka kai Dr. Sani Umar Rijal Lemu karan ya zagi annabi ya zagi iyayen annabi ya gudu matsoraci ne bai da hujja hujja ta kare mai bai da dalili wallahi wannan tsofaffi Allah ya saka muku da alkhairi bari sanya muku kuji izalar garin nan da 'yan izalar duk ƙasar nan gaba daya su ne a kan gaba wajen ganin an masa hukunci an kai shi gaban shari'a an tabbatar cewa abin da yi ba daidai ba ne na gari gari ma suka dinga yin kasar suna shigowa a cikin harkar nan a kai shi kara mana gwamnati gwamnati ta sa aka shiga aka kai shi kotu aka kirawo shi aka yi mukabala bayan mukabala aka kai shi kotu da nufin ga abubuwan da to abin da zai baka mamaki annabi ne guda ɗaya ne musulunci kuma guda ɗaya ne mm. me yasa yanzu da ake tuhumar wani da yake a cikinsu yake suka shiru da bakin su mm. me hana su kawo gudunmawa me hana su zo su taimaka mm. me hana su fito su ce wani abu sai ma kokarin ba shi kariya suke yi na ji waɗansu a social media suna cewa waɗanda suka kai shi ƙara mutanen kano sun kai eh, malam rijiyar lemo ƙara ba don ya zagi annabu ba ne dan ya zagi shehu ibrahim a to ai wanda ma yake wanda yake shugaban jagorar karar gaba daya ba kadire ne ana zancen annabi wa yake zancen wani shehu ibrahim wa yake zancen wani ba duk sahabban nan ma gaba daya da shehu tijjani da shehu abdulkadir aljeri da shehu ibrahim da duk waliyin da yake bayan kasa a imanin mu bai kai darajar karamin sahabi ba ballantana to yaushe yanzu ana zancen an zagi an batanci ga annabi kuma shikenan ku sannan da kuke faɗa daidai ce hmm. in dai abin da abin da kuka yi akan malam abdul jabbari ga hmm. mata yin magana shi hmm. mu fito mu zo mu haɗa anan gaba daya mu gani ya fito ya kare kansa bai zage shi ba a sakar ya zage a mar hukunci wanda ita ce magana wasu alhamdulillah yan uwa wannan su ne dattijai iyayenmu a masoya manzan Allah a ƙungiya ta Rabi'a kuma jam'iyyar ɗariƙar ƙadiriya da ɗariƙar Tijaniya, masoya manzan Allah na Kano wanda suka haɗu don kai jagoran wahabiyawa shugaban addinin ibn Taymiyyah na Kano Dr. Sani Umar Rijal Lemu ƙara saboda ya zage manzan Allah domin duk wanda ya zage iyayenka wallahi ya zage ka dr sani rijiyar lemu ya ce iyayen annabi yan wuta ne ya zage su kuma ya zage manzan allah kuma ya karyata qur'ani lalle ana buƙatan a hukunta shi sai an hukunta ka dr sani rijiyar lemu dole a hukunta ka domin duk wanda ya ce iyayenka mutanen banza ne ya ce kai ma mutumin banza ne yan uwa bari sanya muku bidiyon ku ji da kunnen ku inda wannan bakin ba wahabiye ba sharri ake mai ba ba ƙage ake mai ba inda yake kore iyayen annabi wuta abin takaici kai musulmi ka kore iyayen annabi wuta annabin nan da ba dan shi ba lam takhruju duniya min al'adami duniya da bata fito daga babu ba annabin nan da ba dan shi ba da Allah bai halicci annabi Adamu ba shi ne fa annabi Adamu Allah ke gaya masa ya Adamu laula Muhammadu ma kalakatuka wallahi ba dan Muhammadu ba da ban halicce ka ba amma yau ka duba irin wa'annan wahabiyawa wannan mutumi wanda ya an so kwangilan addinin yahudanci ya sa mana cikin addinin musulunci a garin Kano zaka samu irin wanda 'ya'yan baki ne Sirakta Sani rijiyar lemu 'ya'yan baki ne Dr. Umar rijiyar lemu 'ya'yan baki ne Sirakta Abdullahi mai wa'azin batsa zaka samu shi ma 'ya'yan baki ne ah, Dr. waye da sauransu duk 'ya'yan baki ne su malam bamba bamba yake kowa wannan marigayin shi ma DIN baki ne asalin shi ma dan Ghana ne ba dan Najeriya ba ne. aka zo Kano su malam Jafar DIN baki ne zaka samu wa'annan masu cin mutuncin annabin ba asalin yan Kano ba ne, wallahi ƴaƴan baki ne zuwa suke Kano gari ne na masoya manzo Allah Kano gari ne na ainihin waliyan Allah Kano gari ne na mutanen Allah shi yasa Allah ya sanya duk albarkacinsa a cikin garin Kano zaka samu waliyai cikin Kano za ka samu sharifai a cikin kano za ka samu attajirai a cikin kano yanzu wanda ya fi kowa kuɗi a cikin najeriya afirka ɗan kano ne shine aliko dangote wanda ya fi kowa kuɗi a nan yake masu kuɗin arewa masu kuɗin afirka ga su irin su buwa eh abdulsamad ba yaron shak isyaka rabiu to Allah ya ma Kano baiwa amma irin wa'innan mugayen halittan irin su Dr. Sani Umar Rijal Lemu su suke jawo bala'i a cikin ƙasa ba ku sani ba to saboda haka da yake matsoraci ne ya gudu ya ki zuwa kuma duk inda kake wannan zaman sai an yi da kai wallahi ya ku da tijan Kano Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya saka muku da alkhairi lalle kuna motsar da mu kuna kuma nunan mana da cewa lalle kun damu da sayyidina rasulullahi damuwarku da sayyidina rasulullahi ta nuna cewa masoya annabi ne amma irin nan manafukai almajiran yahudawa irin su dr sani umari jallemu insha Allah Allah sai ya mana maganin su alfarma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya muku ku ji shi bari ku ji abin da ya ma'aikin yadda ya ma'aikin Allah aina abi ina mahaifina kala fi nar yace na wuta falamma qafa da'ahu yayin da ya juya baya ya tafi sai ya kira shi fa kala inna abi wa abaka fi nar mahaifina da naka suna wuta waɗannan hadisai duk hadisai ne sahihai malamai da dama sun ruwan ruwaito da ya su hadisin ba da sa'i ya ruwaito hadisin abu dawud ya ruwaito hadisin tabul jana'iz hadisin abu huraira yana cikin sunan abi dawud haka nan da sa'i a cikin littafin littafinsa al-mujtaba ya ruwaito hadisin har ma ya masa babi babu ziyarati kabirin mushrik hmm. babin da yake nuna halaccin a ziyarci kabarin wanda ba musulmi ba wanda ya mutu yana shirka sai ya kawo hadisin abu huraira da muka karanta ta'azantu rabbi an astaghfira li ummi imam ahmad kaji nasa'i ya rawaito yace wai nasa'i ya rawaito babu ziyarati kabril mushrik babin ziyaran kabarin mushriki iyayen annabin ne mushrikai wallahi al'azibi yan uwa muna gaya muku mutanen nan makiya annabi ne mutanen nan ba sa son manzo Allah kun ji dai da kunnan ku inda Dr. Sani Umar Rijiyar Lamu ya ce iyayen annabi yan wuta ne to wannan kaset din wannan fefan ne mutanen Kano suka ce wallahi sai sun nema ma iyayen annabi hakkin su a wurin wannan bakin bawahabi suka ce sai sun nemo manzon Allah haƙƙin shi a wurin wannan bakin bawahabi me yasa saboda ya zo ya kafarta iyayen annabi ba aya babu hadisi wannan hadisin kuma ya ci karo da aya alƙur'ani ya ci karo da aya ƙur'ani aya ƙur'ani fa cewa ta yi cewa ta yi allazi ka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidina Allah yana ganin ka sanda kake miƙewa kake tsayawa sai ya ce wata ba baka fi sajidi da kuma jujjuyawanka a cikin masu sujjada tun daga Annaba Adamu har izuwa na na Aminatu annabi bai taɓa shiga cikin tsatsan mutanen banza ba. Tunƙalu min salibin ila rahimin iza bada alamin bada ɗabaƙu Annaba ana ciro shi daga ainihin maran maza tsatsan maza zuwa mahaifan mata iza ba bada alamin bada ɗabaƙu idan wannan alab ɗin ya wuce sai wata alab ɗin ta zo haka har na na amina ta haifi manzan Allah annabi bai taɓa shiga cikin tsatsan mutanen banza ba amma saboda ƙiyayya ta manzan Allah a ce wai iyayen annabi yan wuta inna abi wa abaka finnar duk da wannan hadisin mutumin da ya zo ya ce rasulallahi aina abi ina babana hadisin in ma ya tabbata abu lahab baban annabi ne shine Allah ya tabbatar mana tabbati ya da abi lahabin wa tabba kuma akwai waɗanda suka fassara wannan hadisin da wannan ma'anar suka ce in hadisin ma ya tabbata annabi ya faɗa to abin da ake nufi ai abu lahab wan baban annabi ne annabi ya danganta wannan maganan ga abu Lahab ne inda yake cewa inna abi wa abaka finnari lalle babana da babanka yana wuta ma'ana babana abu Lahab wan ba wan wan babana abdullahi domin ƙur'ani ya tabbatar da ɗan wuta ne malam musa asadi sunna anan zan ce allah ya saka mai da alkhairi ya kalubalance ku dukkan ku wahabiyawa ce duk cikin ku in akwai wanda sunna ta tsugunna ta haife shi idan akwai wanda wahabiyya ta tsugunna ta ta haife shi ya kawo hadisi guda ɗaya tak inda hadisin yace baban annabi abdullahi ko mamarsa amina ya kalubalance ku ya ce babu wannan hadisin kuma haka yake ni ma ina kalubalantan ku ni mai ɓarota in akwai inda aka ce abdullahi shi ake nufi ko aka ce na na amina ake nufi ku kawo babu annabin da Allah ta baraka wa ala yake gaya mana wani in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalukum wa amwalukum wa amwalukum iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu tardawna tardawnaha ahabba ilaykum min minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fi sabili sai ce fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin Allah ya ce kulin kana ukum ka gaya musu ya rasulallahi a in ya kasance iyayenku wa abna'ukum da 'ya'yanku wa ikwanukum da 'yan uwanku wa azwajukum da matayenku wa ashiratukum da danginku wa amwalukum wa amwalukum wa amwaluk da duke da kuka taskance ta kuka tara kuka yi tanadinta wa tijaratun takshauna kasadaha da kuma kasuwancin da kuke tsoron kan ribar ta ƙare kar ta lalace wa masakinu tardaunaha da wuraren zaman da kuka yarda da su kuka aminta da su kuke ƙaunar su a habba ilaikum idan kun fi son wannan abin minallahi daga Allah wa rasulihi da kuma manzon Allah wa jihadin fi sabili in kun fi son waɗannan abubuwa da fita jihadi wurin ɗaukaka addinin Allah fatarabbasu to ku saurara hatta ya ya'ti Allah bi amrihi wallahi Allah zai zo muku da al'amarinsa wallahu la yadil qawmal fasikin Allah baya shirye baya shirye da mutane fasikai idan yau annabin nan da Allah ya ce a so shi fiye da komai babu abin da ya kamata a so kamar annabi shine za ku jefa iyayensa a cikin wuta to in har za ku so wani abu ko abin da ya danganci annabi fiye da wa'annan abu ah, za ku so waɗannan abubuwan fiye da yadda kuke son manzo Allah to ku jira ko jira Allah zai zo muku da masifa da bala'i annabin da ba a yadda ka fifita komai a kansa ba shine ka ɗauki iyayen shi ka jefa iyayen shi a cikin wuta a ina kuka samu wannan a ina kuka samo wannan a ina kuka samo wannan saboda Allah wanda duk duniyar ilimi ta tabbatar da cewa iyayen manzon Allah sun zo ne a lokacin fatara kuma suratul isra'i ta gaya mana wa ma kunna na hatta nab'asa rasula ba za mu taɓa ma kowace irin mutane azaba ba sai mun aiko musu da manzo in ba su bi ba in ba su biya ba sai mu musu azaba to ka faɗa min sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baban shi yayi wafati tun yana cikin ciki mahaifinsa ta haife shi bai wuce shekara shida ba Allah ya mai wafati nana halimatu sadiya ita tare na manzo Allah sallallahu alaihi da atika da atika da atika da atika shi ake ce mai salamun ala najlil awatiki amincin Allah ya tabbata a wasa dan atukoki annabin nan da ba dan shi ba da dukkan ma'arna ne amma ku rinka duba iyayen manzon Allah ku ce wai iya manzon Allah yan wuta haba Dr. Sani Umar Rijal Lemu a ina ka samu wannan wahabiyawa ku ji tsoron Allah wallahi annabi ya gama mana komai annabi ya gama mana komai wallahi annabi ya gama mana komai ku ji tsoron Allah ya ku wahabiyawa bai kamata ku kalli iyayen manzon Allah sallallahu alaihi ku rika danganta waɗannan munanan kalamai gare su ba bai kamata ba saboda haka muna kira ga attajiran Kano muna kira ga attajiran Kano Kano akwai masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna kira gare ku musamman akwai sharifai musamman akwai sharifai masoya annabi jikokin na na fadima akwai sharif alawi masoyin manzon Allah jikan annabi Muhammadu a garin Kano sharif alawi a matsayinka na masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma jikan annabi Muhammadu to ga wasu ba sun zo suna keta alfarman iyayen kakanka wannan shari'a ya kamata ku sa hannu ku goye bayan manzan Allah Maulana Sharif Alawi jikan Annabi Muhammadu kai ke bada kyauta saboda Nana Fadima kana bada kyautan kujerar Umara saboda Nana Fadima kana bada mota saboda Nana Fadima kana bada ainihin gida saboda Nana Fadima to gashi an taɓa ainihin kakan na na fadima kakannin na na fadima muna so sharif alawi lalle ka ba da gudunmawa wurin karkato da jawo da amso kimar kakanka annabi muhammadu da amso kimar iyayen kakanka annabi muhammadu sallallahu alaihi kamar yadda ka saba yi da aljiwanka da dukiyarka mun shaida kana hidima cikin lamarin muhammadun rasulullahi sharif alawi bayan sharif alawi a cikin garin kano akwai babban masoyin manzon allah sallallahu alaihi shi ma da kiran shi alhaji kabiru sani kwangila Alhaji Kabiru Sani Kwangila kai ma al'umman Kano da mu mun shaida ku masoya manzon Allah ne. Ku masu kishin annabi ne, to kada ku bari a bar ku a baya ku nuna kishin annabin ku an taba iyayen masoyin ku annabi Muhammadu ku ba da gudunmawan ku ran alkiyama wallahi alazim wallahi alazim annabi zai alfahari da ku. Bayan Alhaji Kabiru Sani Kwangila muna da Alhaji Babangida IBB alhaji baban gida ibb kai ma mutanen kano sun maka shaidan masoyin annabi ne mutanen kano sun ma shaidan masoyin annabi ne alhaji baban gida ibb kai ma ka zo ka ba da ka ta hanyar tsayawa tsayin daka a nema ma iyayen annabi muhammadu haƙƙinsu a wurin wannan ba wahabi a kotun da aka shiga sannan har yanzu a garin kano akwai masoyin manzon allah da ake kira alhaji sani giredi alhaji sani giredi kai ma mutan kano sun maka shaida da soyayyar annabi alhaji sani giredi bai kamata kuna kano allah ya rufa muku asiri a yau a ce ana taɓa annabi akwai dalili da hanyar da za ku iya bada kariya ga bakinku da aljihunku daga sayyidina rasulullahi kuma a jikun ya shiru ba ku bada kariya ga iyayen annabi mutanen kano sun muku shaida da soyayyar manzon allah bayan shi akwai alhaji nasiru dan faranshe. alhaji nasiru dan faranshe kai ma mutane sun maka shaida mutanen kano sun maka shaida da soyayyar manzon Allah mutanen kano sun maka shaida da soyayyar manzon Allah ka fito kai ma ka ba da taka gudunmawan ga iyayen annabi muhammadu ka ba da taka gudunmawan ga iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sannan akwai alhaji sammani akwai alhaji sammani fatihu akwai alhaji sammani fatihu shi ma mutanen kano kai ma mutanen kano sun maka shaida da san annabi muhammadu an maka shaida da san annabi muhammadu ka cire dukiyarka ka fito ka ba da kariya ga sayyidina rasulullahi wannan kotu da aka shigar da wannan bawan Allah ka zo ka nuna kishirka ga sayyidina rasulullahi alhaji sammani fatihu ina dan gaske alhaji abubakar sadiq dan gaske wanda kai lakabin ka ma masoyin manzon Allah ko to ga inda za mu ga ka fito ka ba da kariya da gaske wajen taɓa iyayen masoyanka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda lakabinka da ake maka shine masoyin annabi muhammadu ko na manzan allah alhaji abubakar sadiq dan gaske na manzan allah ko to ga a cikin garin kano wani ya zo ya taɓa iyayen manzan allah an kai shi kotu muna so alhaji abubakar sadiq dan gaske kai ma ka zo ka ba da naka gudunmawar ta hanyar duk abin da za a yi da jiki da aljihu ta hidima ga kiyaye janibin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama da ma sauran waɗanda ba mu ambata sunayensu ba ina irin su Sharif Tijjani ɗan kaba Sharif Tijjani ɗan kaba kana kishin manzon Allah kana son manzon Allah kai ma jikan annabi Muhammadu ne ina irin Sharif ɗan Larabawa kai ma jikan annabi Muhammadu ne kana son manzon Allah to gashi an taɓa ainihin mahaifin kakanku an taɓa iyayen kakanku ku zo ku ba da gudunmawa ta hanyar da za ku ba sai na rasulullahi kariya ya alfahari da ku a cikin garin Kano muna kira ga dukkanin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda za ka ba da gudunmawa ta hanyar kai ɗauki wa annabi an taɓa iyayensa irin wa'annan wahabiyawa muna bada umarni ku shigo ku yi saboda kaunar ku ga sayyidina rasulullahi to saboda haka yan uwa a takaice dai in gaya muku shi wannan Dr. Sani Umar Rijal Lebu ya gudu ya kuma kasa zuwa kuma abin da yasa ya kasa zuwa saboda ba yadda za a iya kare kansa babu hujja kwata-kwata waɗanda suke wurin malaman malaman malaman malaman shi ne a ilimi Allah ya saka musu da alkhairi kuma insha Allah yadda ake ciki zaman da za a yi na gaba za mu ƙara sanar da ku halin da ake ciki insha Allah amma a zaman da aka yi jiya ya gudu ya kasa zuwa eh ya kasa zuwa amma duk inda yake insha Allah sai an nemo shi za a kawo shi alfarman manzo Allah salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh